Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa masu bibiya na a wannan tasha mai albarka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. So mutane da dama suna ta yin magana akan X Plus, suna buƙatar bidiyo akan yadda za su yi redeeming na coin nasu zuwa X Plus. So insha Allah wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda ake bi wajen yin irin wannan Dreaming din zuwa x Plus. So da fari idan baka fara mining na x Plus ba ka je cikin Play Store naka ko App Store kai downloading na x Plus, so ka gan shi ya fito maka kai tsaye za ka zo ka shigar da detail naka wanda ake buƙatar yi register. Wajen referral code za ka sa Hausa Forex saboda ya kasance ni ne inviting naka. so abu na farko hanyoyi ne dai step by step na zuwa a wannan dreaming din wanda insha allah rabbi zan bi ku mataki kan mataki har ya zama da cewa kun warware wannan matsalar ta ko kuma kun ga yadda ake wannan dreaming din abu na farko ya kasance kana mining kuma kana active a koda yaushe sannan kuma irin shi explore suna da tsare-tsare kada mutum nan gaba ka gama tara coins ka zo ya kasance za a yi mining ko irin za a yi launching ko abin da ka ga sun hana ka coins nasu sakamakon baka cika wata ka'ida ba so don haka sai ku rika bibiyar abubuwan da wuri saboda kada mutum ya sami matsala so abu na farko da za ku fara shine za ku shigo wajen da aka sa asset so za ku zo wajajen gashi nan inda aka sa asset bayan kun shigo abu na farko da za ku fara shine za ku je ku creating na wallet akan wannan x plus din cikin application na Xplus. so amma za ku yi hakuri saboda yanayin network dina yau gaskiya ba shi da kyau sosai idan bidiyon ya yi tsayi ku yi haƙuri saboda yanayi ne na network so for example a ce ka yi creating ko kuma idan kana da wata wallet ko metamax ko trust wallet za ka iya zuwa ka importing nata akan wannan xfloss din wanda za ka iya amfani da ita ba tare da wani matsala ba sannan kuma zai kasance za ka mai da network din izuwa a bitrium 1 idan baka ga yadda ake yi ba za ka taɓa daidai wajajen bayan ka taɓa wajajen zai kawo maka network kamar haka so za ka zaɓi arbitrium one ne kai tsaye za ka yi important nashi so bayan ka yi important nashi suna buƙatar sai ka sa ainihin ethereum arbitrium so idan ba ku gane yadda za ku yi um, za ba za ku iya faɗa min bangaren ɓangaren comment insha Allahu rabbi zan sake yin bidiyo na yadda za ku tura na Arbitrum 1 zuwa kan wallet naku ya kasance dai ka sa kamar dai na dala biyu zuwa dala biyar so ko na dala ɗaya ne ma ya danganta da yanayin halinka tunda za su yi amfani da shi ne a wajen gas fee so bayan ka yi funding na wallet naka da Arbitrum 1 Ethereum ne ya kasance Arbitrum ne idan mutum zaka iya zuwa ka saya za ka iya zuwa ka saya ka turo idan kuma za ka samu wanda suke sai da gas ne so eh, ba dai za ka iya so bayan mu ɗauka cewa ka yi deposition na wannan ethereum so abu na gaba da za ka shiga shine za ka shiga wajen da aka sa redeem b plus x plus kai sorry so bayan ka shigo a nan wajajen abin da za ka yi a nan so dole kafin ya kasance ka yi wannan redeem din so dole sai kana da wannan pass card din so dole sai mutum ya sami wannan fastcard din sannan kuma yadda zaka same shi shine ga inda aka sa check in to get fastcard so zaka taba wajajen bayan ka taba zai kawo ka waje kamar haka kamar yadda kuke gani kusan za a dauki ma kwana talatin ne ana wannan redrim din wanda zaka zo kana check in dinnan kullun so kullun idan ka zo abin da zaka yi misali for example idan ka zo zai nuna maka anan kai check in so idan ka taba wannan check in zai za su dauki wannan gas fee din za su ɗauki gas fee sannan kuma za su baka wannan za su baka wannan pass card din so level level ne ya danganta da yanayin level da kuma yanayin abin da zaka samu yanzu kamar da kuke gani gashi nan yanzu har an ci kwana 15 saura kwana 15 kenan wanda za a gama wannan redeem da ko in ce check in na wannan pass card din shi kuma wannan pass card din kamar yadda za ku gani wannan idan ka zo misali a ce kana da wannan ethereum din kana zuwa ka taba misali o1 din nan zaka zo ka taba recheck in so zaka ga sun nuna maka waje kamar haka kai tsaye zaka taba confirm so kana taba confirm idan har kana da wannan gas fee din so za su dauka sai su baka wannan wannan pass card din so da ke ni ban da shi kun ga sun nuna maka haka tura ce ina da wannan gas fee din kai tsaye zan taba okay sannan za su bani ainihin wannan pass card din kamar yadda za ku zo ku gansu a nan a jere so nan wannan shine wajen pass card level inda mutum zai taɓa domin ka ga ya tsarin wannan pass card da yake da kuma yadda ake samunsa so na farko kamar yadda kuke gani wannan shine ainihin pass card wanda yake na day one kenan wanda idan ka zo kai redeeming za same shi so gashi nan dai za ku dai kala kala ne wanda dole sai ka samu wannan pass card din wanda da shi ne za yi amfani wajen ka je ka canza wannan S, S, S, S naka ko in ce S coin naka zuwa B flux so don haka wannan shine hanyoyin da ake bi wajen da mutum zai samu ka samu wannan fasca din dole abu na farko sai ka yi deposit na ethereum wata ka arbitrum 1 akan wallet naka sannan kuwa ka je ka rika shiga check in kana zuwa kana tabawa kullum ba a so a kai misin ko da ce ma ka yi mitin misin za ka iya dawowa ka sake yin wannan check in din so ba wani matsala bane so zuwa nan gaba za su ba da damar cewa mutum ya zo ya mai da wannan s coin nasa zuwa irin bx plus so kai tsaye za ka yi redeeming nashi a yanzu dai ba a fara ba so idan wannan bidiyon nawa kun ji daɗin sa ku daure ku yi min like ku yi min share saboda wasu su amfana Allah ya ba mu sa'a